akwai tambayoyi guda biyu waɗanda kafin mu ci gaba na farko wani bawan Allah ya ce don Allah yana so a bayyana littafin da ake karanto waɗannan bayanai wannan littafin sunan shi bara'atu ahlul hadisi was sunna min bid'atul murji'a wanda ya wannan littafin sunan shi Sheikh Muhammad ibn Sa'id ibn Abdullah al-Kufairi na farko kenan na biyu wani ya ce yana ganin cewa da aka yi malaman Islamiyya kada wasu malaman Islamiyya su fahimci zargi ake dorawa a kansu a'a idan zargi ne to duk malaman islamiyan duniya ake zargi in kuma yabo ne duka ne amma ba zargi ba ne ba yabo ba ne taka birki ne kowa ya tsaya matsayin shi eh, kawai magana kenan in muka ce malaman islamiyya abinda muke nufi da hausa su ne ƙananan malamai waɗanda ba su kai su shiga layin manyan malamai ba sai su je su shiga yanzu misali na daga cikin gangancin aka ce ku je ku tsunto malamai a najeriya sai ku je ku tsuntsunto ire-irenmu wannan ba ta wali'u ba ne. iyakacin gaskiya kenan ganganci ne Mu idan malamai ake neman ku je ku tsuntsunto waɗanda za su zauna su tattauna muku matsaloli to amma kamar yadda na ce malamin eh, ɗan isin ɗan firamare bai san kowa ba sai wa sai malamin arithmetic ɗin shi don haka din da aka ce nemo babban malami game da mas wa zai nemo wanda yake koya mishi 1 plus 1 to matsalar ba ga wannan ɗalibin take ba amma ga malamin take in aka ɗauki matsayin profesa na mathematics aka ba shi ya karba kun fahimta jama'a saboda haka magana ta abinda take cewa kowane malamin islamiyya ya san matsayin shi shine in ce karantar da yaran muhadda ya karantar amma idan matsala ta farko wadda ike misali in aka ce mishi tun da kai malamin ƙur'ani ne ina hukuncin a sanya ƙur'ani a ringin tone a gsm to yanzu wannan ya wuce hadda fa kuma wannan matsalar ta ummu bihil balwa to zai ce a a je a kaiwa manyan malamai su tattauna to in yace ce zai tanawulinta to shine muke cewa ya marma zai taka wa kanshi birki don farna zai yi tafi karfin shi shine abin da muke magana ashe kun ga wannan magana ba zargi bace ba kuma yabo bane amma taka birki ne kowa ya tsaya matsayin shi to rashin tsayawa a matsayin shine yake haddasa mana da fitina ko kuma ni in naga na zauna ina karantar da yara ƙanana kawaidi ko arba'una hadis suna fahimta ta sai ɗauka duk duniya fa ni malamin arba'una hadis ne a ni malamin waɗannan yaran ne kawai to kun ga ashe taka birki ne ake yi kuma wannan rashin taka birkin a cikin mu mu sunna shi ya buɗe kofar kowanne malamin islamiyar ya zama malamin kasa baki ɗaya, ya zama mujtahidi irin imamu maliku ne abin da ya saka mu ga barnar abin da nake magana kenan jama'a kasantuwar kana karantar da physics a makarantar secondary ta science bata mai da kai ka zama nuclear engineer ba to idan nuclear engineer yi magana ka ce kace yi comment a kai a matsayinka na malamin physics a SS1 ko SS3 Shi ne muke cewa baka isa baka yi shiru ne abin da muke cewa kun ga ashe ba rena shi muka yi ba cewa muke ya tsaya matsayin shi in ko ba haka ba jama'a wallahi takunu karisa matsalolin da muke kuka da su jama'a kun san me ya haifar mana da su shine rashin tabbaka wannan tafarkin bari mu fara muku da a ƙasar masar ne aka fara samun ahlus sunna suka zama khawarij na farko a wannan karnin da muke ciki ahlus sunna suna tafiya kan alqur'ani da sunna sai aka samu matsala wasu daga ciki sai suka shiga cikin brothers shiga cikin brothers in aka ce brothers jama'a ba 'yan shi'a ake nufi ba 'yan shi'a daban brothers daban duk da wannan yana daga abin da ya rude mana a Najeriya ba ma iya bambance brothers da 'yan shi'a ahalus sunna suka je suka shiga cikin brothers su waye waɗannan ahalus sunna su ne su sayi da sadiq mai littafin fiqh sunna da ainihin makamantansu bil munasaba shine wani yake rubuto tambaya shin hasanul banna yana daga cikin ahalus sunna a ana magana ahalus sunna na siyasa wato ahalin sunna kawai wane baya nan wane kaza ne kaga mu yanzu a wurinmu mutanen jihar kaduna da sauransu ko babole a wurinmu babarbare ne kare-kare babarbare ne a wurinmu amma a wurinku fa ku aha mu a wurinmu tun mutumin da ke jihar borno me za mu ce babarbare amma haka zo borno-borno fa shi ma ya san shi babole ne ko karkare ne ko margi ne misali aha idan ka tafi kudancin najeriya yanzu duk inda mu yan arewa magani gani sai mu ce kowa ga yarabe ne ko in yamuri. amma wani kalabari ne idan ka taho nan misali yanzu nan duk wanda ke kasar adamawa mai muke ɗauka, ba fulatani ne amma wani kilba ne A sheku idan kun fahimta idan ka ce ahalus sunna menene ahalus sunna in ka ce ba dan shi'a ba to shi kenan sai a ce duk wanda ba dan shi'a ba sai a ce ahlus sunna ne to anan zaka iya saka hasanul banna cikin jimillar yan ahlus sunna amma an kazo cikin ahlus sunna hasanul banna dan dariqa ne ya katta kenan dariqa yake yana wazifa shi yana maulidi yana bige-bigen shi da duk sauransu amma an kazo a jumillan cafa to haka ware shi ba shi a yake ba to sai a ce kawai yana cikin ahlus sunna shi yasa baka ji a nan kasar ma shehunan dariqa sukan ce wa kansu ne sukan ce wa kansu ma ahlus sunnati ne amma haka ko cikin ahlus sunnati fa kowa ya san gidansu to in muka dawo wannan maganar jama'a maganar da nake nace a kasar Masar aka fara samun wannan fitinar ahlus sunna da suka je suka shiga cikin brothers sai suka sanya musu jini na brotherci ana nan sai aka fara kama malamansu ana kullewa su hassan albanna ɗin su sai da kutub da sauransu nan da nan sai har ya kai ana kashe su hassan albanna bombin shi aka yi a cikin mota sai da kutub 1966 aka rataye shi sai waɗannan matasa sai suka yi fatawa cewa ne cewa gwamnatin ƙasar masar duk wanda ke cikinta ya zama kafiri tunda ta zama gwamnatin kashe malamai don haka sai suka ce kowa sai fi fice bar wannan gwamnati ana nan suna sa rai malaman ƙasar masar da alƙalai su goyi bayansu sai malaman suka nuna musu a'a wannan fatawar ta ku kuskure ce kuma ku ba ku kai ku irin wannan fatawar ba domin wannan fatawa ce da take game al'umma gaba ɗaya ku bar malamai da alƙalai su yi sai suka ce da malaman da alƙalan su ma sun zama kafirai gaba ɗaya ana nan sai kuma suka ce jama'ar gari gaba ɗaya suna ji ana kama mu ana kashe malamanmu ba su yi komai ba sai suka ce duk ɗan ƙasar masar ya zama kafiri sai aka waye gari su kaɗai ne a ƙasar masar kenan musulmi a wurinsu a nan ne a daidai wannan lokacin sai wani malami cikinsu wanda an kama shi an kai shi kurkuku sunan shi a shi hassan al sai rubuto musu littafi ya sa mishi du'atul Ya ce mu masu da'awa ne ba alƙalai Ya ce ku bari idan gwamnatin ƙasar masar da alƙalai da malamai da mutanen ƙasar in sun zama kafirai mu malaman ku za mu rubuto amma ku saurara tukuna sai suka ce shi ma ya zama kafiri yana kurkuku waɗannan su ne aka kira su jama'atu takfir ana nan sai suka ce to tun da yanzu kowa ya zama kafiri a ƙasar masar gaba ɗaya sai suka ce to haramun ne a zauna a ƙasar dole a yi hijira sai kuma aka kira su wal hijira jama'atu takfiri wal hijira fitinar farko kenan a wannan zamanin namu da ta zo cikin ahalin sunna suka ɗauko ta yara tunani irin na khawarij wannan fitinar ba ta sake faruwa ba jama'a sai lokacin da ta taho ƙasar algeria a ƙasar algeria wannan fitinar ta faru waɗannan kuwa ba ma irin waɗancan ba ne waɗanda ke haɗe da 'yan ahalin sunna da brothers a waɗannan zalla 'yan uwanmu ne ahalin sunna salafiyuna ni daga cikinsu ma akwai waɗanda har zariya sun zo wurina sun yi karatu waɗannan matasa ne suka tashi suna son addini ana nan sai gwamnatin ƙasar saboda rikicewar al'amura sai aka ce to yanzu dai an yi shawarar za a kafa jam'iyyu a yi siyasa kamar yadda aka yi a najeriya mulkin soja ya ƙare mulkin kaza ya ƙare yanzu ana so za a kafa jam'iyyu a yi siyasa sai suka fito suka haɗa kan sai suka kafa islamic salvation front islamic salvation front suka kafa jam'iyya ta siyasa ahlus sunna ne su salafiyuna ne su suka kafa jam'iyya ta siyasa ranar zaɓe suka fitar da akwatunansu na zaɓe aka yi zaɓe da amerika ta hasashi cewa kashi casa'in da uku na ƙuri'ar da ake jefawa su ake jefawa sai amerika ta ce to a rusa wannan zaɓen da aka rusa wannan zaɓen sai suka ce to tun da ku aka rusa wannan zaɓen na farko sai suka ce bai halatta wani ya sake shiga siyasa a ƙasar tasu ta algeria ba bai halatta gwamnatin da ba a kafa interim government wato gwamnatin rikon kwarya bai halatta wani ya shige ta ya aiki ba bai halatta wani ya karatu a ƙarƙashinta ba bai halatta a yi komi a ƙarƙashinta ba me yake wajibi suka ce a yi hijira a koma cikin duwatsu da bayan gari a ci gaba da yaƙar wannan gwamnatin har sai an rusa ta a wannan lokacin dukkan malamanmu na sunna tun daga alamatul jazira bin ba da nasiruddin al-albani da muhammad ibn salih al'ufamin dukkansu sun goyi bayansu saboda babu yadda za a ce ba su da gaskiya a wannan halin domin mai ku kuka ce mu kafa jam'iyyun muka kafa kuka ce mu yi kamfen muka yi aka zo ana saka mana kuri'a kuma kuka hasashi za mu ci kuka ce a rushe to don me kuma gobe za mu sake cewa a sake zuwa a yi me na haka wannan barewa da suka suka koma suna jihadi dukkan malaman nan namu mujtahidai sai da suka yi musu fatawa akan abin da suka yi daidai ne to amma me ya faru da rikici ya kai rikici sai abin ya zama fitina abin ya zama fitina ne rage abin nan abin ya zama fitina ne saboda abu daya shine a tsakaninsu aka zo aka rinka samun wannan ya ce ni ina ganin tsakani da Allah yanzu an kai lokacin da karfin mu ya ƙare ba za mu iya ci gaba da zama a duwatsun nan muna yakin nan ba mu sauka ayi sulhu wasu kuma sai suka ce a'a sai dai a karar da mu to da wannan matsayin ya kai sai suka ce to mu buga wa malaman mu waya jama'a ga littafan nan na zo da su don dama suna daga abin da nake ishara akai na farko sai suka buga bin baz bin baz ya ce kun kai wannan halin suka ce eh to shawarar da muke baku ku sako a yi sulhu sai suka bugo usaimin sai usaimin ya ce kun kai wannan halin suka ce eh ce to kusa sako ayi sulhu sai suka buga albani a cikin mako guda fatawar waɗannan manyan malaman mujtahidai waɗanda sun goyi bayan su fa amma da suka ga halin da aka je sai suka ce to yanzu kusa ko ayi sulhu wanda ya bamu labarin waɗannan maganganun gaba ɗayansu kuma muna nan da kasusuwan gashi mu ne a sheikh mashhur a cikin littafin shi mai suna al-iraq gashi mujalladi da ya rubuta wannan littafin a ciki sai da ya ɗibo duk wannan fitina ya ba da labarin ta to sai suka kasu kashi biyu wasu sai suka ji fatawar waɗannan malaman sai suka sako aka yi sulhu waɗancan sai suka ce to waɗannan sun kafurta sun buɗa gut waɗancan sai suka ci gaba ana bugawa to sai sunansu ya rabu sai ka ji an ce salafiya to in ka ji an ce salafiya to su ne waɗannan da suka sako in kuma ka ji an ce salafiyatul jihad su ne waɗancan waɗanda ke kan dutse haka suke har yanzu a ƙasar algeria su ne suka rubuto littattafai suna fada wa duniya halin da suke ciki daga cikin abin da suke ciki suka faɗi sakamakon wancan kashe musu ƙuri'a da aka yi suka ce don haka sun daina gwamnati mana sun daina aikin gwamnati sun daina siyasa sun daina shiga karatu sun daina komai shine wannan irin abin ya taho mana nan ƙasar matasanmu 'yan islamiyya ina sake faɗi yan islamiyyan mu suka zo suka karanta kawai ka sai littafi a bakin masallacin juma'a sai ka zo ka bude ka karanta ba tare da jagorancin malami ba dole ka kawo fitina shine suka saka ma halin da ake ciki saboda haka duk wani nassi da za su yi kokarin su ɗauko kaza yanzu dan su kare kansu akan wancan abin ba su san root menene yasa waɗancan suka faɗi abin da suka faɗa ba ita ko fatawa a wurin malaman usulul fiki suka ce fatawa asalatan ba ita ce addinin da Allah ya aiko annabi da ita ba amma ana yin fatawa ne dan maganin wani hali dan haka fatawar da waɗancan suka yi a lokacin da suka yi ta nace jitahidan duniya ma sun amince da ita amma da suka ga abu ya koma ya zama fitina fa sai suka ce to ku sakko ba wai ku sakko dan kun goyi baya ba a'a yanzu abu ya kai ana kashe mutanen don a tsarin jihadi na musulunci baka cewa wane ya fito jihadi da bindigogi da tankokin yaƙi kai kuma sai kai kabbara ka fito baka da komai a jikinka musulunci bai karɓi wannan jihadin naka ba don Allah cewa yayi wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl sai zama baka tattali komai ba sai ka ce ka fito da imani to ai baka shirya ba a shirin da Allah ya maka kenan ashe a wannan lokacin yayin da suka taho da munanan makamai na su rugurguza musulmi da musulunci a lokacin nan to da sai ku tsaya ku duba ku malamai mujtahidai ne a'a to kun yi wa malaman ku waya sun ce muku lallai tunda abu ya kai haka to ku hakura to amma sai suka ɗaukar wa kansu kujera ta malanta to yanzu kun ga sun yi abin da muke cewa sun wuce inda ya kamata su tsaya to ne suka saka musulmin ƙasa Algeria a cikin waccan karisa sannan rubuce rubucensu kuma da kasusuwa da suke yaɗawa a duniya su kuma matasanmu mu madadin binciki in ka samu littafi sai ka auna kanka ka kai ka fahimci matsalar da littafin nan ke ɗauke da kabiyar ko baka kai ba sai ka je ka samu wani malami ala gafata malam ai mun bayanin wannan to amma a tun da dai zaka iya karanta larabcin kana karanta sai ka ce a cikin littafi kaza jama'a ba haka ba ne abu ko da kuka ji muke hujja da littafan nan ko da ana rudar wasu ana ce musu wai yara ne mu sai a ce yaran nan albaniya ce ka ba ana yaudarar ka ne don wani yaro a jami'ar islamiyya jama'a ni na kira shi yaro a gabana bai ma sanni ba yake cewa ah, ai albani da yake kuruciya ce take damin shi sai na ce mishi anya albanin kuwa ya wuce shekara biyar kake cewa kuruciya ke damin shi ka san shi tukuna sai ce eh ya dai taba jin shi a kasar kuma a gabana yake magana sai na ce mishi to in dai albani ne da kake ji yake adresin kanshi da zariya to ne ina jin ku na haife ka to wasu abin da yake rudar su jama'a ai yaron nan albani yayi hujja da littafi sai suke ganin tunda yaron nan yayi su ma bari su yi hujja da littafi wannan yana daga cikin yaudara a cikin ilimi jama'a ba da shekaru ake gwada abun ba sannan tsakaninku da Allah ku zauna gaban malamai waɗanda suka iya suka goge su horar da ku si graduating ɗinku sannan su muku izinin ku je in ba haka ba jama'a al'amarin na musulunci ba irin na 'yan tablig ba ne kun san na 'yan tablig za a ce to shi shikenan ka fita kwana arba'in dai al'amarin musulunci jama'a al'amarin ka koya ka iya malaminka ya yadda ka amince sai ce to je kaka ci gaba da yi kuna ga duk hayaniyar kala rawi jama'a ba wai daga iya karatu ne kawai ya je buɗe karatu ba ya ce sai da ya gayyaci malamin shi cewa ala gafata malam zan fara tafsiri ya ce malamin ya ce mishi lawan ni kai na malamin ka ban kai in fara tafsiri ba ya ce sai ce ni na kai ala gafata malam zo dai ka buɗe min to abin da nake cewa jama'a wallahi dole ne matasa mu dawo cikin taitayinmu mu san yaya harkar ilimi take kuma yaya harkar ahli sunna take idan ba haka ba jama'a za mu zo muna da'awar sunna amma ƙarshe za mu kawo sunna karisa za mu kawo sunna musiba wadda wannan musibar jama'a idan ahli sunna ya shiga musiba a lokacin dan shi'a zai taso a lokacin yan ɗariƙo za su taso yanzu ganin irin yadda ahalus sunna suka tarwatse kowa ya zama kullum bi maladaihi fare shine yanzu yan shi'a suka haɗu da yan ɗariƙu suka yi muhalafa eh sai nagari ya zauna ko ya lalace sannan na banza sai miƙe don haka dole ne mu dawo cikin shiryarmu don haka maganar malaman islamiyya kada wani malamin islamiyya ya yi tunanin wai na rena shi nima malamin islamiyya ne amma abin da nake cewa shi ne kowa ya tsaya matsayin da Allah ya tsaye da shi karka je ka sanya takalmin da baka kai ba kuma wannan jama'a kowane gari ne kaje karku dauka maiduguri ne har can zariya har ko ina muna fama da fitinar matashi bai san matsayin shi ba a karantarwa da zaran ya fara karantar da 'yan mata ko samari sai ɗauka kowace irin matsala zai biye nawulinta amma fa a cikin haka inda za ka gane abin ba malantar ba ce idan da za ka ɗauko mishi ilmomin da da su ake zama malamai da za ka ɗauko mai wani hadisi ka ce yi min takharijin wannan hadisin to kuma nan gizo ke saka shi dai ya iya je karanta inda wani ya yi shi kuma ya faɗa to me yiwa wannan abin da wani ya rubuta abin da yake nufi daban da abin da kai zaka ɗauka kai hujja da shi ita ce tambayar cikin tambayoyin da naga an yi akan littafin Bakar Abdullahi Abu Zai akan Al-Madarisul Ajnabiyya Al-Madarisul Ajnabiyya ya rubuta ne akan littattafai na eh, missionaries waɗanda aka ringa kawo su ƙasashen musulmi don a karkatar da 'ya'yan musulmi su shiga Christianity na ɗaya sai associate makarantu da a yanzu ake kafawa kamar abti american university da ke yola da makamantan ire-iren waɗannan su ne makarantun da yake magana ba yana magana makarantar da za a je a karanta physics da chemistry da biology ba in ba haka ba gaba ɗayan 'ya'yan bakar abdullahi abu zaidin ni na san su har cikin gidan shi nake shiga kafin ya rasu dan ya rasu watannin shi uku da rasuwa kafin ya rasu har cikin gidan shi nake duk 'ya'yan shi ma yanzu babu wanda ya kama harkar malanta daga wanda yake karanta medicine sai pharmacy a ainihin King Fahad University of Petroleum and Mineral Resources ashe kenan Bakar Abdullahi Abu Zaidin zai tura ɗan shi ya karanta pharmacy ko medicine ya ce karanta pharmacy da medicine kafirci ne ashe abin da yake nufi daban da abin da ku kuka fahimta saboda haka ashe in ka ga littafi kana buƙatar ka je ka samu malami khabir kwararre. ala gafarta malam ina son bayani game da littafin nan in ba haka bako jama'a za a yi matsalar ta mai habbatu sauda matsalar mai habbatu sauda karantawa ya a sahihul bukhari babu wasali babu dugo sai karanta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alhabbatu sauda shifa'un min kulli da'in haka asalin hadisin yake amma da yake daukar littafin ya kawai babu jagorancin malami sai karanta alhayyatu sauda alhayyatu sauda'u shifa'un min kulli da'in cewa bakin maciji na maganin kowace cuta ya kama bakin maciji ya zo ya ya jika ya sha sai ya mutu shine suke kiran shi tomar hakim wani mai hada maganin gargajiya ne suke cewa man akhadha al-uluma bighairi shaykhin yudhillu 'an as-sirat mustaqim mustaqim wanda dai ya dauki ilimi ba tare da malami ba zai bata wa taltabisu al-umuru hatta tasira a min tomar hakim al'amura za su rikice maka har ka fi tomar hakim to wannan shine tomar hakim ma'ana ɗaukar littafi ba tare da jagoranci na malami ba yana da haɗari jama'a balle a ce kai ɗalibin ilimi ne to balle a ce littafin yana ɗauke da matsala ne wadda yake ta sha karfin mutum ɗaya ko mutum biyu kamar me kamar matsalar banki yau ko inshora kuna jin ire-ire na ne za su zauna su magana a kan banki ko inshora ba irinmu ba ne malamai za a je a samu hide waɗanda sun amsa sunayensu a je a kai musu matsalar ina hukuncin a aiki a banki ko kuwa a kamfanin inshora kalmar da malamai za su fitar ita ce menene bankin menene kamfanin inshora me ake yi a ciki yanzu duk matashin da ka haɗu da shi in ka ce aikin banki sai ce haram ne in ka ce dalili sai ce maka ai ana cin riba a'a riba daga baya ta shigo cikin banki asalin banki is a financial institute wuri ne na kasuwanci kawai a shaida kamata yayi sai ka banki in dai har harkar kasuwanci ake babu riba babu wani abu harkar kasuwanci halal ce don Allah ya ce ah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba to amma idan banki akwai riba a ciki to wannan ana bukata a kaiwa malamai su tsaya su duba mana yaya wajihin ribar take shiga ya take fita ya za a iya kubuta daga gare ta domin malamin da ke Saudiya in ya ce kar a yi aiki kar a yi ajiyar kuɗi a bankin da yake da riba bai san halin da mutumin Najeriya yake ciki ba domin a Najeriya babu wani banki da yake practicing Islamic system of monitoring babu to sai a ce wannan malamin ala gafarta malam yaya matsayin bankuna irin na Najeriya to irin waɗannan malaman sai su tsaya su a'auna sai su fitar da fatawa amma matsalar da suke faruwa yanzu da ka dubi matashi kace ina hukuncin aikin banki zai ce haram ne ina hukuncin gaba zai ce haram ba zai tsaya ya a'auna abubuwan ba da farko tukuna ya auna kanshi ya auna matsala ya kai ya iya tinkarar matsalar jama'a ko ko kawai direban katafila jama'a sai je zai tuka jirgin sama direban katafila yake zai tuka jirgin sama to Allah ya shiryar da mu maganar da nake jama'a idan ba ku manta ba ita ce lallai a bada muhimmanci game da fahimtar nassoshi a bisa yadda magabatan mu ainihin suka fahimce su Allah madaukakin sarki ainihin gafarta musu bari mu saka na biyu insha Allah to sannan abu na uku da muke so mu magana akai shine mura'atu usulin wa qawaid al-istidlal lallai ahlus sunna suna kula da ka'idoji na kafa hujja da kuma ilimin usul wato ahalus sunna idan suka zo za su yi hujja da aya ko hadisi ba kawai ɗauko ɗanyar ayar suke ko hadisi ba sai sun dubi wace hanya ta kamata a bi wajen a kafa hujja da wannan ayar sannan za su yi amfani da ilmomi na usul to a ɓangaren usul jama'a a ƙur'ani muna da usul a hadisi muna da usul a fikihu muna da usul a tarihi muna da usul a lugha muna da usul a fiqh muna da usul duk muna da usul akan wannan in ka taho qur'ani daga cikin usulan da suka haɗu suka yi usul na ilmin qur'ani akwai tajwidi yaya za a yi a karanta alqur'anin daidai ahli sunna suna lura da wannan ba kawai suna karanta qur'ani baranka da makaratu bane lallai sai da tajwidi sannan ahli sunna suna kula da ka'idoji game da rubutun alqur'ani ahli sunna ba sa rubuta qur'ani da kowane irin rubutu jama'a ƙur'ani yana da ilmin rasmi ilmin khab misali karmal as alhayatu, azzakatu waɗannan kalmomin a cikin alƙur'ani sai kaga an rubuta alhayatu sai kaga an sa wawun sai a yi alif ja a sama sannan sai a yi takuri me yasa me yasa kalmar azzakatu ba za a yi mata alif baki a yi takuri ba sai a yi wawun sai a yi alif ja wai me yasa ma ake cewa alif ja alif ja me yasa alif baki ake ce mishi alif baki duk wannan ka'ida ce daga cikin ka'idoji na usul waɗanda ahlus sunna sai sun bi su wajen tabbatar da komai da ya shafi alqur'ani lallai ne mu san su sannan sai mu dawo ulumul qur'an shi ilimin qur'ani ilimi ne da ke bada labarin yadda qur'ani ya sauka da yadda aka tara shi har zuwa yau wannan dole mu san shi sannan sai ilimi dangane da tafsiri wanda shine ilimin da zai taimake mu mu fassara alqur'ani fassarar da take fassara ta haƙiƙa to waɗannan ilmomin idan ka tattara su guda uku ko hudu su ne suka tattaro ilimin da zaka kira dangane da usulul qur'an to ahli sunna na kula da wannan a wajen istidlali wajen kafa hujja da qur'ani sai sun dubi wannan sannan dawo hadisi ahalus sunna suna dubar ilimi dangane da ilimin mustalahul hadis da ilimi na jarh wa wanda sakamakon waɗannan ilmomin shine gane hadisi sahihi daga wanda bai inganta ba sakamakon waɗannan ilmomin fitar da rikicin da ake gani tsakanin hadisi kaza da hadisi kaza sakamakon waɗannan ilmomin gane menene ma'anar wannan hadisin shi da kanshi wanda mai yiwa abinda hadisi yake cewa daban da abin da muke fahimta ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya shayar da gonar dan uwan shi in dai ka yarda da Allah da ranar lahira karka baiwa gonar dan uwanka ruwa to yanzu idan ni manomi ne na shayar da gona ta, laifi ne kenan in ɗibi wannan ruwan in zuba wa gonar dan uwana to kaga yanzu ka ba malamin islamiya wannan hadisin to sai je ya samu manoma ya ce to laifi kuke yi annabi ya hana to amma kaga idan muhaddisi ne wanda ya amsa sunan shi tukuna sai ya auna ya ga menene annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi game da wannan hadisi sannan wani sakamako ne fassarar nan za ta haifar sannan waye ya gabata wajen fassara wannan hadisin haka sannan sai dawo ya nazarin to lallai a gano hakikanin ma'anar wannan hadisin misali hadisin na ishara ne akan kasiyo baiwa da ciki kar ka je ka sadu da ita har sai ta haife don idan ba ta haife ba to ka shayar da cikin da ba naka ba ruwan da yake bai halatta ba to kaga yanzu kawai muka dubi wancan hadisin sai mu ce ai manzon Allah ne yace kuma gaskiya ne shi yace amma fa maganar da mu muke faɗi ba ita ce manzon Allah ya faɗi ba ya zamu mu fahimci hadisi sai ta hanyar ilimin mustalahul hadis dole ne mu san wannan jama'a dazu nake faɗa wani daga cikin malamai ƴan uwa nan nace yanzu nan za ka ɗauki hadisi ka miƙa wani cikin matasan nan ka ce yi min takhrijin hadisi yayi ba su shagaltu da waɗannan abubuwan ba saboda me sun wuce inda ya kamata su wuce sun shagaltu da abin da ya fi ƙarfinsu don haka abin da ya kamata su tsaya su iya kuma ba su tsaya ba a makka mun samu irin wannan jama'a yara ne cikin matasanmu na makka hausa da aka haife su a can shi ma tare muke zuwa makaranta wurin ashik ali adam muhammad ali adam ran nan kawai sai ni giya na dakan shi babban mufti ya yau wa malamin namu na kadi ya yau bin baz na kadi na ce mishi wane ya ce eh san da muka ja ka fara koya mana alfiya cewa kai te maka nauyi alfiyar iraki yaushe ka haddace alfiyar har kake wa shek ali adam na kadi da su bin baz ka duba irin wannan to irin wannan zarbabin ne jama'a muke maganar na yin shi tsaya inda Allah ya aje ka na farko kenan sannan usulul fiqh jama'a kawaidul istidlal game da ilimin usulul fiqh yaya ake iya istinbati da ciro hukunce hukunce daga qur'ani ko hadisi yaya kawaidul fiqhiyya suke sa'annan sai ka dawo game da harshen larabci dole ne a iya nahau da sarf a iya balaga da adab duk a iya waɗannan abubuwan sa'annan a dawo tarihi tarihi yana daga abin da ya fi komai rikici don baya dilin da isnadi kamar yadda hadisi yake da isnadi amma malamai sai suka zauna suka tsara wani ilimi da suka sa shi ilmi usulin tarih ba cewa za ka yi wannan littafi zan je in karanta ba a'a mutumin da zai zama likita ba cewa yake wannan littafi zan je in karanta ba wacce university zan je in yi applying in zama likita yaya zan yi ba da littafi ake zama likita ba saboda haka matsalar da muke fuskanta jama'a hatta ilmomin usulu da muke magana aje a yi sai mutum ya same ka yi ce wai wannan littafin mustalau zan je in yi nazari ba zai yiwu ka iya ilimin musalawar hadisi da littafi ba kamar yadda yake ba zai yiwu ka iya zama medical doctor don ka iya karatun turanci bi mujarrar ka je ka karanta physics da chemistry da biology da mathematics ba ashe kuwa dole ne ahli suna su dawo cikin taitayin game da duban waɗannan matsalolin sannan sai matsalar aƙida? lallai ne ahli suna suna da ƙawa'id da usul game da aƙida da da'awa sannan manhajiya yaya ahli suna suke hujja ya ahli sunna suke da'awa ya ahli sunna suke gudanar da kaza ya ahli suna suke gudanar da kaza duk waɗannan tsare-tsaren jama'a idan ahli sunna ba mu je mun koye su a wurin waɗanda suka sani ba wallahi da'awan mu za ta zo ta cika da manahij waɗanda ba namu ba dan haka dole ne mu yi haƙuri ba wai mu rinka kallon matsalolin yaya suke ba mu tsaya mu kalli kanmu misali a garin nan wani yake ce mini yace to yanzu malam idan baka ba mu fatawa akan wannan abun ba idan muka mutu muka je Allah ya tambaye mu nace Allah ba zai tambaye ka ba don kai ba kowa ba ne. kai yanzu ana magana ko ka shiga ɗaliban ilimi ma tukuna ba wai magana malamai malamai ba balle ka ce in ka mutu Allah ya tambaye ka Allah zai tambayi ɗan shekara bakwai me yasa baka yi zakka ba baka yi azumi ba baka yi hajji ba baka yi salloli ba ya kamata matasa ku ji tsoron Allah addinin nan muna yi ne Allah maɗaukakin sarki ya mana hisabi ya biya mu a ranar alkiyama don mu samu kubuta to ko dole ne mu tsaya mu ga menene aka tsara mana a kan shi ba wai a'a menene ni nake ganin abin da yake daidai ba don haka yana daga cikin al'amuran da ahlus sunna suka sha bamban da waɗanda ba su ba shine mura'atu usulin wa qawaid al-istidlal to waɗannan mura'atu usulin wa qawaid al jama'a ita ce laccata wadda nake son da gobe da jibi zan yi ta saboda duk wannan laccar da nake yau a tsakani da Allah shimfiɗa ce nake wata gobe a gobe ne nake so tsaya in tattake wuri akan waɗanne ƙa'idoji ne yaya ahlus sunna suke bi wajen manhajiya ta kafa hujja da karfan hujja yaya ahlus sunna suke bi wajen gudanar da da'awa sannan abu ya taso ahlus sunna yaya suke tinkare shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sa'an kuma idan muka koma sai muga a karkashin wannan wato ake samun da yawa daga cikin waɗanda suka kauce daga bin wannan tsarin jama'a zaka ga suna hujja da abin da yake mujmal ne a halin wannan abin an samu abin da ya taho ya farfasa shi mana doka ce ta zo a dunkule to akwai abin da ya farfasa misali Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku bayar da zakka shikenan karfe biyu na dare sai ka ce wa mutum Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata tashi kai sallah Qur'ani yana da yancin da zai musa ya zo ya ce maka yau na samu naira dubu biyu sai ka ce Allah ya ce wa atu zakata kawo zakka Qur'ani ne ashe kun ga anan muna buƙatar mu rinka samun wasu abubuwa da za su taimake mu in ba haka ba ku to za mu yi ta sallah awa ashirin da hudu kuma duk abin da muka samu za mu mishi zakka wanda ba za mu san me za a yi wa zakka ba kenan ya za a yi suwa za a ba da yaushe don me don ba ma lura da kawai wannan nassi ya zo a dunkule wani nassi ya fasa shi wani nassin ya zo ainihin kaza wani nassin ya bayyana yadda ma'anar shi take lallai dole ahlus sunna su kula da wannan to wannan shi ake nufi da ilimin usulu jama'a babu shakka rashin shi zai saka hali suna a cikin kare babba domin aya za ta iya ɗauko wani saƙo wanda saɓanin yadda kake fahimta haka za ka zo ka fassara to waɗannan ilmomin kuma na usul jama'a ba fa zai yi ka iya su a littafi ba ba zai yi ka iya ilimin usulun suke a littafi ba Na hau da sarf ba zai yi ka iya a littafi ba littafi yana jagoranci ne zuwa ga wani ilimi shi malami shi ke koyar da ilimin a ƙarƙashin wannan jagorancin don haka za ka ga malamin da ya kware wani lokacin yana son karantar da kai baya buƙatar littafi da ka zai zo karantar da kai na hau da sarf domin asali karatu ne a littafi to za a iya samun malamin da a kan shi akwai karatu akwai kuma ilimi to sai zama baya buƙatar abin da ke jikin littafi kenan sai zo karantar da kai da karatun ka kwafe sannan ya bayyana maka ma'anar sai ka ɗibi ilimin to ashe tun da ko haka ne jama'a magana cewa wani mutum ya zo ya same ka ya ce malam ina son bana zan shiga daga cikin waɗanda za su fara tafsiri ina son wanne littafi za ka bani shawara na tafsiri wannan dalili ne akan ma baka cancanta kai tafsirin ba dalili ne domin tafsiri ai ba zuwa ake a ce to wani littafi ya kamata in yi tafsiri da shi ba in dai kai mufassiri ne ko dai ka zo kai tafsirin kai da kanka ko kuma kai da kanka ka san tafsirin da za ka saka ka karanta wa jama'a amma in ya zama kana neman shawarar wani tafsiri ne za ka zo ka karanta wa jama'a ba fa kai ka karanta da kanka ba to wani ya nuna ba kai ilimin usulun tafsiri ba kenan tunda ku ba kai ilimin usulun tafsiri ba ta yaya za ka yi mutane tafsiri amma yau jama'a mutane kawai za su dogara ne da cewa tunda da dai malam ja'far Allah ya gafarta mai yayi tafsirin alqur'ani gaba ɗaya. bari in je in danna in ta sawa ni ma sai in yi naɗi in fito to shi kuma tafsirin waye fa yazo yi muku shi ya koyi ilimin usulun tafsiri ne tsayawa ya koya a hankali a hankali har ya kai ga idda ya kai kai kuma sai kake neman bypass ka yanke da ka ji nashi sai ka yi naɗi ka fito ba zai yiwu ba kai ma sai ka bi wannan hanyar in ba haka ba ko za ka yi tafsiri amma za ka haddasar da fitina bayan wannan jama'a ahalus suna suna da wata ka'ida daga cikin waɗannan ka'idojin waɗanda nake wadda nake so ainihin in tunasar mu ita ce azzajaru anil khawd fi ilmi al-kalam wa ta'allumihi ahli sunna suna kwaba game da shiga ilimi na kalam ilimin mandigi, ilimin falsafa wato ilimin da zaka rabu da hujja da alqur'ani da sunna ka koma kana hujja da ra'ayi to ahli sunna suna kwaba game da wannan Wannan nahyu anil jidali wal khusumat sannan ahli sunna yana daga cikin tafarkin su suna yin hani game da jidali dauki ba dadi da kuma husuma menene jidali menene kusuma shine dukkan sadda aka kawo matsala a tsakanin ahli sunna abinda za su tsaya za su dubi wannan matsala ce wadda za mu zauna mu tattauna ta mu fahimci juna ko ko matsala ce wadda yake za ta kai ga kowa sai ya je yayo nazari matsala ce da za ta kai ga kowa sai ya je yayo nazari to shin kowa kowa ne malami da ya halatta tanawulin matsala a'a ta ce to malaman ahalus sunna su taru don su fitar wa da musulmi mafita a kan haka in suka taru suka fitar da mafitar da suka fitar kar ku manta a wurin fitar da mafitar sai wani ya kawo maganar da wani bai yarda ba to abin da zai nema shine kai da ka ce kaza me hujjarka sai ce ni ta ita ce kaza sai ce to alhamdulillah ahalus sunna ba sa kyamar wannan domin dole wani ya fi wani ilimi wani yana fahimta abin da wani bai fahimta a cikin malaman to sai a tattauna a fahimci juna to amma matsalar da ake magana a nan wadda take kai ga jidali da kusuma ita ce wannan al'amari ne aka kawo shi wanda yake tun farko tukuna da ni da kai ba mu cancanta mai magana a kan abin ba to ƙarshen tafi abin da zai faru shine za mu bar tsari na ilimi za mu koma tsari na 'yan tasha da zagi da raddi da cinkwala da dambe da bugi in buga to ƙarshen abin da zai faru kenan wanda ahli sunan suka tsorata don haka suka ce lallai a kaucewa abin da ya shafi ilimi na falsafa da jidali da kuma husumat yanzu misali ɗauki asarin da imamu maliku ya ruwaito a cikin muwaffa daga sayyidina umar allah ya ƙara mishi yarda umar ya kama wata mace ta ya aure a cikin naƙuda a cikin ainihin idda afwan a cikin idda ta aure ma'ana ba ta gama idda ba sai ce aure da umar ya kamo ta sai kwace kudin sadakin da aka bata sannan ya ce aure ya mutu har abada da sayidina ali ya dawo madadin ya tara umar a masallaci su yi kusuma su yi muƙabala jama'a su yi kabbara a ba da labarin cewa an yi muƙabala da umar da aliyu wane ya kura wane aini na fi son wane daga nan kuma sai abin ya haifar da gaba ga su masu saurare sai aliyu ya bi umar har gida ice maganar da na ji an ce ka hukunta game da auren mai idda shin haka ne da gaske yanzu to a tasabbut kenan shin abun ma ya tabbata kayi ko kuwa wallahi yanzu da yawanci jama'a saboda rashin sanin manhajin ahli sunna in ka ji wani ya faɗi magana kafin ka bincike ta sai ka fara raddi sai kuma daga baya sai ka ji sai ka ce ab kai kuskure ai kai baka san ma haka abin yake ba misali jama'a sunana Muhammad Awwal Adam sai aka samu wani Muhammad Awwal Adam shi kuma a Zariya. ran sai ya aika da cewa Muhammad Awwal Adam na Zaria yana sanar da taron maulidi a kofar gidan shi bai yi karya ba kuma bai yi kuskure ba sunan mu ɗaya da shi kuma shi ma ɗan Zariya ne to amma idan kai ahalin sunna ne me ya kamata kai tunani sai kai tunanin wannan ahli sunnan da ba ta taron maulidi don haka ya ɓata bari ka je kai raddi sai kawai wani malami sai tara mutane ya ce to dama kun ga abin da muke cewa gashi ne yanzu ya koma maulidi yake yi tun kafin ai maulidin fa shikenan ranar maulidi kuwa jama'a suka yi fitowa kofar gidana Allah sarki ni ba ma na garin ban san me ake ba haka zo sai a juya a to yaya abin yake ne yaya abin in jama'a tun ana waya landline lokacin ba yadda za a iya kama ka a GSM ko wani abu a yi tasabbutin abu sai da na dawo tukuna aka ce ah mutane sun ta zuwa nan sun ce za a yi maulidi na ce maulidi ce na ce shi maulidin an ce zo nan kofar gidan zai zo shi maulidin an ce zo nan zai zo to shi ne sai wani yake gaya ma a rediyo ne aka yi ta jin cewa muhammad awwal adam zaria yana gayyatar al'umman musulmi maulidi a kofar gidan shi da ke dogarawa da ke dogarawa sai na ce to muhammad awwal ne ɗan ɗariƙa na ce wannan ku muhammad awwal ɗin salafi ne ai ba zai maulidi ba to yanzu misali kaga abu na farko wancan kamata ya in ma ya tabbata sai bakin ciki ɗan uwan shi ya ɓata sai je min nasiha amma shi murna ike don haka tun kan ai maulidin shi har yayi raddi ga kasusuwa yana da su sai kuma aka zo abu ya tabbata ba haka ba kun ga wannan yana daga cikin sanin rashin manhajin ahlus sunna wanda manhajin ne ya zo cikin alkur'ani ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina wannan manhajin ahlus sunna ne shine at-tasabbut fi sha'i'at abubuwan da muka ji suna yawo mu yi kokari mu bincika mu gane shin haka ne shekara nawa ana zargin zazzaki ana cewa dan shi'a ne muna cewa a'a mu muna tare da zazzakin nan ba shi a yake ba amma birazanci ne birazancin kuma da ake shi ne sai an kafa gwamnatin musulunci amma ran da zazzaki ya zama dan shi'a mu ne na farkon da za mu sani amma yanzu kam babu matsalar shi'a a cikin tafiya birazanci ne cewa islam only haka ku aka yi daga daidai lokacin kuwa da iran ta kafa gwamnati aka ɗibi jiki aka ce a je a yi mata murna daga mss najeriya aka je aka yi mata murna iran ta dawo ta ce ta yi murnan murnar da muka je muka taya ta don haka ya za a haɗu a aiki aka haɗu aka ce to shi kenan mu dai nan halin sunna ne kalmar da aka faɗi ƙarara spokesman ɗin mu a lokacin shi ne malam aliyu tukur-tukur limamin masallacin juma'a na anguwar tukur-tukur a yanzu Ya ce mu ahalin sunna ne tafarkin ɗan hodiyo muke bi ga littattafan ɗan hodiyo ku buga mana mu zo mu karanta wa mutane mu tabbatar da manhajinmu mu tabbatar da gwamnati sai suka ce su ba abin da suke so kenan abin da suke so suna son ne su kawo mazhabin ja'afariya isna a shari'a a yaɗa shi a gwagwarmaya irin wadda aka yi a iran sai muka burtse muka ce haka ba za ta yi wa a najeriya ba a wannan lokacin ne zazzaki ya lallaba ya tafi shi kaɗai ya je karɓo kwangilar ya dawo tun daga ran da ya dawo har yau ya ƙarshe muke yi mu ne muke cewa ɗan shi'a ne kuma har yau ba mi nadama ba don me ba mi akan zargi ba sai da ya tabbata tukuna to amma yanzu kawai da an ce wane yayi kaza kai tsaye kawai sai ka ce ai lallai yayi sai kuma daga baya sai ka zo sai kai nadama dan haka kar ku manta magana da nake magana ita ce ne? da Aliyu ya dawo bai ci gaba da raddin maganar Umar ba me yace Umar ya tabbata ka faɗi kaza ai maganar da ta sa na tsaya kenan da ya dawo bai ce ashe umar ka bata a sai ya tabbata ka faɗi kaza sai umar ya ce eh to ku da salaf suke bai hau raddi bai ce to ai ka saba wa aya sai ce me hujjarka ku karanta yana cikin muwatta da al-Imam al da Abubakar al su suka ruwaito da isnadi sahihi me hujjarka cewa ta ya aure a idda bata gama idda ba dan haka aure ya mutu kuma ka ɗauki sadaki ka kai baitul mali sai ce babu wata hujja a cikin ƙur'ani babu ya ce a sunna fa ya ce babu ya ce to a ina ka samu duk da ya ce bai da hujja ƙur'ani da hadisi sai ce a ina ka samu sai ya ce inna ma hattu ra'ayi Ra'ayi na ne ne ijtihadi fahimta ta ce sai sayyidina ali ya ce to wannan fahimtar taka da waccan wautar tasu da suke suka yi aure a cikin halin da bai halatta ba a koma da ita sunna sai sunna ta gyara sayyidina umar sai yace kamar yaya sai yace yawa baitul mali da aka kai kuɗi baitul mali ta ci kuɗin sadaki ba ita da aka aure ta aka sadu da ita duk da an yi ba daidai ba to ta ci sadaki don haka a dawo mata na biyu maganar da ta shafi ba aure tsakanin su har abada ita wannan magana babu dalili a kanta ta je ta karasa waccan idda da aka rusa ta zo ta yi sabon istibra'i sannan a sa sabon sadaki a yi ɗaurin aure sabo Sa'idina umar da ya ji wannan magana sai ce la abqanin lahu bi ardin lafta biha ya abul Hassan. kada Allah ya zaunar da ni garin da baka ciki ya kai abul hasan wannan kun ga shine manhajin da magabatanmu suke bi wajen mai wajen tattauna matsala tsakaninsu. sannan wajen kajuwa na ya ce kaza sai kai tasabbut sannan in aka zo ba mai da abin za a yi jayayya ba imamun shafi ya ce idan mutum ya saba mini a ra'ayi in muka zauna muna tattaunawa fata nake Allah ya sa in ga inda gaskiya take in bi to jama'a kun ga tsakani da Allah in yi muku nasiha karara don wallahi jama'a tsakani da Allah mai duguri bauchi na daga cikin garuruwan da suke a cikin zuciyata kullum ina jin ni dan waɗannan garurukan ne ba dan ba ni son sauran ba amma ko a cikin 'ya'yanka kai ka san akwai wanda ya fi shakuwa da kai ka fi shakuwa da shi haka ko a cikin abokai haka ko a cikin dangi bal haka ko a cikin iyaye wani lokacin sai ga ka fi shakuwa da mahaifinka wani lokacin to a cikin abokai wallahi mutanen maiduguri mutanen bauchi na daga cikin mutanen da na shaku shakuwa da su ta hakika duk abin da nake ga ya same su ya same ni kun ga wannan matsalar nan da kuke ɗaukar cewa matsala ce ta amai da ita ta zama matsalar debate wallahi babu alheri a cikin wannan babu alheri kamata ya ku tsaya a zauna a taro da malamai shin menene ya kamata ya zama mafita mafita ta hakika amma a'a duk malamin da ya zo ya zo ya muku wa'azi a kan boko da aikin gwamnati da siyasa boko to ma'ana kenan yanzu waɗancan da suka ɗauki wannan aƙidar ta bidi'a ita ke juya da'awar ku kenan ko kuma yanzu kun shagaltu daga sauran abubuwan da ya kamata ku yi ainihin da'awa a kai kun koma sai dai irin da'awar su amma kamata ya ku bi uslubi uslubi na hali sunna ku ji abin da wani malami yake cewa al-imamu ayyub as-sakhtiyani cewa yake lastu bi raddin alaihim ashadd min as-sukuti kure a'a yayin da aka bayyana to ya isa amma kar a maida abin ya zama khusumat shine nake ce muku jama'a tsakaninku da Allah ku daina magana ta ban san wani malamin da za ku sake gayyatowa bayan malam Ja'far Allah ya gafarta mai da malam Muhammad bin Usman da malam Isa Ali zo su sake faɗin wani abu waɗanda waɗannan guda uku ba su faɗi ba sai dai maimai da kuma a yi ta a kan abu guda su kuma su yi ta munna cewa manyan malaman kuma in sun zo da su suke yi shi kenan matsalar ta zama kenan matsalar siyasa amma kamata ya jama'a a ce kullum aka zo ci gaba za a yi su kuma in bukatar ta kama sai ku samu wasu 'yan mata ko wasu samari malaman islamiyya sai ku haɗa su da su gaskiya lamari mu abinda muke wa 'yan bida da hawa ike nan, wallahi kuwa wannan matsalar 'yan mata ne za su zauna su yi bahasi sai zo su ne musu raddi a Kano matsalar da ta faru ga 'yan shi'a kenan jama'a da 'yan shi'a sai ga da'awar sunna ta yi karfi ba jama'a da'awar sunna ta mamaye cikin fadar sarkin Kano ba ku sani ban ne muku albishir ta yi raraka ko ta ina duk wanda baka tunanin akwai ɗan suna a gidan shi akwai amma tubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan da suka ga haka ta faru sai suka ɗauko wata mace suka rubuta littafi fa yan shi'a sai suka ɗauko wata mace cikin matan sarki suka ɗau kuɗi suka bata sai aka sa sunanta wai ta ta rubuta littafi. sai aka fara wai za a tattaro manyan malaman ahlus sunna wai su raddi sai na buga musu waya nace ahir ku je ku samu wata malamar islamiyya ku basu can su karata haka ku akai sai matsalar ta mutu wai abin da suka so a lokacin nan a samu manya-manyan malaman ahalus suna na Kano su dawo su ta raddi sai su daina karantarwa wannan yana daga cikin hanyar da yan bid'a da ahalul ahwa'i suke bi su karkatar da hankalin malaman ahalus sunna malam Abubakar Mahmudu Gumi ya sanya karatun Bukhari yana karantar da mu duk karatun da ya sai yan bid'a sun yi raddi sai malam Abubakar gobe baya kula su mu ko mai ta tafarfasa mu abin da muke so a zo a yi dilin da su amma daina karatun shi kuma sai bai da an zo sai ce ina aka kwana sai an kwana wuri kaza sai ci gaba kala haddasa na da kala haddasa sai ashe wannan tsarin nashi ya fi musu zafi don su dama abin da suke so a bar karatun a dawo a fiye musu na daidai abin da suka faɗi ba fa malam ba zai raddi bane zai raddi amma ana cikin karatun sai ya zo sai ya ce kun ga wannan dalili ne akan kaza bata ne ko zai je zai ce Allah ya shiryar da mu sai ya ci to ya kamata ahlus sunna ku dauka wallahi na daga cikin rahma Allah shine samuwar mala Abubakar Mahmudu gumi a kasar nan tamu ba wai karantar da mu hadisin ba ba karantar da mu Qur'anin ba amma tafarkin ahlus sunna wannan shine abu mafi daraja domin karantar da ƙur'ani da hadisi kowa zaka je karantar da kai amma yaya tafarkin malaman farko yake Kullum ya zo karatun zai ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi kuma sai ya ce ba za ka karanta Qur'ani da hadisi ka fahimta ba sai ka bi hanyar malaman farko shine hanyar malaman farkon ita ce dole kai hakuri da tutuntunin yan bid'a ba zai jama'a shekara nawa a garin nan babban shehi yana garin nan bai taɓa muku tafsiri ba sai shekarar da malam ja'afar ya zo yi wata magana a kai sannan ya zo shi ma gidan rediyo gidan talabijin gidan ina ne zai yi tafsiri to idan a wannan lokacin da ba a faɗa ka ba da sai a koma a shagalta da shi to dama so yake a daina wancan tafsirin to da aka ki kula shi fa yau ba wanda ya san yana tafsirin a Najeriya ina tsammanin kasusuwan ko a nan Borno ba sa wuce Maiduguri in ma suna yawo balle su je wajen mu can to amma an taya shi fa inda an taya shi da tuni malam jafar malami ne shi ma malami ne sai a rinka sai da kasusuwan gaba daya yawa to saboda haka abin da muke cewa jama'a duk wanda ya kama wata hanya wadda ba daidai ba abu na farko ku yi fatan Allah ya shiryar da shi kuma kar ku yi farin ciki akan haka kar ka ta farin cikin wani ya bata na gaya muku yana daga cikin kuskuren da ahalus suna suka shiga shine har za ka yi murna in ka ji wani ahalus suna zai maulidi wato kana murna ya bata to bayan shi sai kai kenan yi wato a wani ya bata sai ka ce a uzu billahi jama'a akwai aiki a kan muje mu samu wani ya akai kaza ya akai kaza sai mu je muka je sai mu tasabbut mun ji an ce kaza ko haka ne sai cewa ba haka bane kaga shikenan an zauna lafiya sannan na biyu sai ku yi tunanin wacce hanya ce za a bi a gabatar da nasiha ba wai abin ya zama fada ba abin ya zama husuma ba yanzu jama'a wallahi mu da ke can fa bamu labari ake mai duguri fa tariki ce kawai kullum ba zaman lafiya me yasa saboda su sun fada ko kun fada su sun fada ko kun fada to abinda muke cewa ina set na karatutukan sahihul bukhari da muslim ina set na karatutukan aqidatu tahawiyya ina set set na karatutukan tafsiri ina kaza kaza ina kaza kaza in ba dan malamin nan da ya miƙe da suka tsaya akan sai an karantar da jama'a babba ni tunanin in an biye wata jama'ar gari za a karantar din so suke in waɗancan sun faɗa su ma a zo a faɗa jama'a ba zai yiwu ba haka ba haka muke ba mu ahlus sunna ba haka muke ba jama'a ba ma murna da batar wani kuma ba ma shiru da batar wani amma in muka tashi maganar kuma zamu a yadda ta dace ne sannan mune masu fatan Allah ya shiryar da su mu kuma Allah ya tsare mu don fitina ce shi yasa baka ga su kansu yanzu sun zama a rude a cikin maganganun da suke innahum lafi qawlin mukhtalif yau su ce kaza gobe su ce kaza jibi sai a kasa gabawa na hujja sai wani ya tsalle ya fita sai dawo har ma nake cewa shin tunda an samu wasu suna ballewa daga cikin su waɗannan da ke ballewa daga cikin su ku bar mana kura ta ci kura kura ta ci kura shikenan su rinka musu raddi su suka san usul ɗin junansu su ringa musu raddi ko kuma ku ci gaba da karantar da ahalus sunna ya fi sauki jama'a lokacin da muka zage mu ne wasu zazzaki raddi jama'a daga lokacin da aka samu waɗanda suka fi kusa da su sadda suka bi shi'ar suka balle sai muka ce shikenan mun huta sai suka dawo su suke musu raddi sai dai in ta rikice mu sai su zo wurin mu to mu ba mu da littafi kaza na ahalin sunna ba mu da littafi kaza sai mu ce gashi shikenan su je su yi musu raddi dan me dan ka iya bude baki ka ce malam ni da kai ka ce min kaza dan tare ake gaskiya gaskiya ahlus sunna maiduguri akwai alheri da albarka mai yawa a cikinku, don Allah kar ku ba wannan alherin da albarkar ya tsara tarwatsa al'umma so muke al'amarinmu ya zama jama'a kullum mu shakure haɗin wato rabuwar kai mu takura ta karta watsu sannan na biyu ga malaman nan da muke magana jama'a ba karama albarka ba ce a ce a maiduguri a yau ihsa'iya ta nuna akalla kuna da graduate na islamic university akalla na jin kuna da su sun kai talatin to ai ba talatin ba ɗaya ya isa ba ku ganin kwa ɗaya na ya gallabi kano har suke ganin cewa kashe shi shine solution to them balle kuna da wajen guda talatin kamata ai ku je ku same su na taɓa faɗin magana nan da daɗaya na ce ku je ku samu ku idan ba su yi muku wani tsari ba ne a tsaya a yi tsarin nan kuna da graduates na ƙur'ani kuna da na hadisi kuna da na da'awa kuna da na kai na komai akwai sannan da wani rufin asiri da Allah yau garin Maiduguri wanda a iya sani na ban san wani gari haka a arewacin Najeriya ba ko ce a Najeriya shine nan garin ne kadai ka samu da manya-manyan masallatai da makarantu manya-manyan masallatai da makarantu haka ne ko ba haka ba to aka ce ga manya-manyan masallatai ga manya-manyan makarantu ga malamai kuna da su mai rage sai karatu matasa kamata ya ce a zauna a tsara a ce to kuku ya haƙuri jama'a mu da muke magana nan da nake cewa darul hadisi salafiya yanzu ne za mu gina ta ko foundation ba mu sa ba duk karatuttukan fiye da shekara sha biyar da suka wuce da nace shekara sha takwas a masallatai ne muke da falo da zauruka amma a haka Allah ya albarkaci karatuttukan yanzu jama'a littattafancen da nake mun mallake su ba mu da idda za mu saka su ma dole muka kama gidajen haya da wurare kawai muka babba da ajiyarsu to a yayin da ku kuma yanzu ga makarantun ga masallatan ga kuma malamai ga kuma matasa amma abu ɗaya ake bukata shine a zauna a yi tsari wallahi ni abin da nake cewa dan mai duguri yanzu baya bukata ya tafi islamic university da ke madina baya bukata don ba gini ake zuwa kallo ba malamai ne ake zuwa su karantar waɗannan malaman da ke karantarwa a madina jama'a duk qualification ɗin da ake da shi ni na san ɗan mai digiri da yake da shi kuma daga madinan wa karatu mai yiwa malaman da zaka je su koya maka su ɗaya da ɗan mai digurin wanda mai yiwa a can shi ya fito nan da first class wancan ya fita da first class ko first amma saboda wancan balarabe ne da kuma karamar a madina ne sai ka ce kai ma ka je madina amma matsalar ita ce waye zai karantar da kai don haka abin da nake cewa don Allah a tsaya a yi wani tsari domin in ya zama ga resources ga albarkatu ba a adana su ba to sai zama jama'a sai su dawo su zama matsala duk garin da kaji an ce ruwa ya ci su to ko dai ba su da dam ne ko kuma dam din ya balle kaga ruwa ya zama albarka amma ya zama bala'i to yanzu kuna da waɗannan albarkatan idan ba ku tattalin su ba jama'a shine suke dawowa suke backfiring wannan ya dan iya tada baki shikenan sai ya ja muku matsala wannan ya iya tada baki sai ya ja da matsala amma da za a zo a zauna jama'a a ce to ga tsarin da za a rinka yi tsarin da za a rinka yi za a rinka karantar da mustalahul hadith usulul fiqh lughal arabiyya usulut tafsir usulu kaza usulu kaza duk inda aka dafa su da wannan karatun wata uku sai kaga wallahi jikin kowa yayi la'asar wani haƙin sha ma jikin shi zai ba la'asar ba jikin shi zai mutu saboda zai gane a ah, ashe ni ban yi ma waɗannan karatuttukan ba har na naɗa kaina ni ne mai fatawar duniya kwarai da gaske sai ka shiga fagen ilimi tukuna za ka gane matsayinka amma an ka tsaya kullum ka ɗauki jarida ka karanta jama'a baka tafi inda ake karanta mass communication ba to ba za ka gane aikin da suke wajen buga jaridar ba Allah ya taimaka to saboda haka kun ji wannan shine ainihin wato ita ce wannan ah, magana daga cikin maganganun da al-Imam Ayyub as ne yake cewa sannan sai Imam Umar ibn Abdul Aziz shi ko cewa yake man ja'ala dinahu aradan lil khusumat akthar wanda ya maida addinin shi ya zama khusuma jayayya muqabala dauki ba dadi ya ce zai yawaita barin daga wannan kungiya zuwa wancan kungiya duk wanda ya zama kullum abin da yake so a yi jayayya ko a yi mukabala to gobe ka ji shi ya shiga cikin yan kaza jibi kuma ya fita ya shiga cikin yan kaza gata kuma ya fita ya shiga cikin yan kaza me yasa saboda kawai ya dauka addini ya zama debate jama'a addinin musulunci ba debate bane neman gaskiya ne da neman hujja ba wai mutum duk wanda yake da hujja ya zo a buga mun shirya mukabala wannan ba manhaji ne na ahlus sunna ba manhajin ahli sunna za su zo ne su karantar waye bai fahimta ba wani sai ce bai fahimta ba sai yi mai bayani amma idan suka fahimci abin da yake bukata mukabala ce sai su duba akwai bukata E, to ba sa yin mukabala a wurin wa'azi ya kamata ku gane wannan ku karanta kissar fir'auna da annabi Musa a cikin alkur'ani wa'azi Musa ya je fada ba mukabala ba shirya ya kai amma sai fir'auna ya nemi a mai da abin mukabala mai annabi musa ya ce sai a sa rana ba ranar wa'azin ba da aka sa rana ran nan ba wanda ya zo jin wa'azi mai aka zo yi an zo yin mukabala tsakanin gaskiya da karya kuma Allah maɗaukakin sarki ya danna karya ya tabbatar da gaskiya bal nakazifu bil haqqi alal al batil maguhu fa idha huwa zahiq to wannan magana ainihin jayayya jama'a ina ganin in ba ku kai haka ba a garin nan to kun kusa to ina jiye muku tsoron me ke biyo bayan irin wannan shine abin da ke biyo baya shine sai a fara fatawa kuma da jini sai a ce wane ya kafirta jinin shi ya halatta to sai ne sai zartar da hukunci shikenan an fita daga manhaji na salaf domin da zarar ya ja kaja ya ja kaja dukkan ku ba ku tsaya kun dubi kanku ba shin kun halatta ma ku tattauna matsalar to abin da zai faru sai ya ɗauko ta aya ko ka ɗauko ta aya sai ka ce wane ya kafirta ko kai ce ka kafirta to tun da ka kafirta sai ne sai jinin ka ya halatta to sai a fara neman juna to shi ke nan sai ku ga Allah ya kiyaye musibar da ta faru tsakanin sahabbai wadda su ba ta kai ga kafirtawa ba sai dai ta kai ga yaƙe-yaƙe sai ku ga tana neman ta maimaita kanta shine ayoyi ne za ka ɗauka sai ka ce wannan ayar akan wane take kuma ya kafirta to da haka me ya kamata sai a yaƙe shi to shikenan sai ga ahalin sunna sun ɗauki manhaji da aƙida ta janci, sun fara yaƙar juna sun fara kashe juna to a daidai wannan lokacin jama'a shine yan shi'a sai yan shi'a sai su koma sai su haɗo ƙarfi shine yanzu abin da suke yi jama'a in suka haɗo ƙarfin sai su dubi yan ku, sai su haɗa da su yanzu abin da 'yan shi'a suke kenan shi shine na ɗaya masallatan ɗariƙa da suke a ciki suka mamaye za su dubi inda suka yi ƙarfi su kwace sun fara gwada wannan nazariya a sokoto shekara uku da ta wuce suka yi yunkurin kwace wannan masallaci wannan malami umar ɗan mai shiya da ya hana su shine suka yi fatawar ya kafirta ina tabbatar muku da cewa malam ɗan mai shiya ba shi cikin ahalis sunna balle ka ce ɗan izala ko ɗan salafiya ɗan ɗariƙar ƙadiriya ne amma tun da dai yana yakar yan shi'a don haka sai suka ba da fatawar jinin shi'a ya halatta sai ko da suka kashe shi hankalin su ya kwanta me yasa dan ya ja musu cikas wajen kwace masallaci dan shi'a baya gina masallaci amma fa baya zuwa masallacin ahlus sunna dan ya san nan ba za a raga mishi ba amma in ya tafi masallacin ɗari to abin da zai sai ƙoƙarin kwace masallacin idan haka ba za ta yi ba fa sai ƙoƙarin aƙidar lankwame ita ce sai a lankwame yan ɗariƙu sai su waye gari su zama yan shi'a yanzu babu inda za ka ji 'yan ɗariƙa a bagadad ba 'yan ɗariƙa a bagadad ba su da masallaci duk inda ka ji masallaci in ba na ahalis sunna ba ne to 'yan shi'a ne to amma ka koma ka bibi bayan asalin masallacin na 'yan shi'an za ka ga cewa 'yan ɗariƙo ne a wurin daga baya ko 'yan shi'an suka kashe ragowar ko kuma suka ainihin juye suka zama 'yan shi'a yanzu 'yan ɗariƙo ne suke ta juyewa suna zama 'yan shi'a da wayan da 'yan shi'a suke musu cewa ai za a haɗa kan musulmi ne to amma abin da nake cewa menene ya kawo wa 'yan shi'a wannan sikirar da wannan ƙarfin? Shi ne mu ahli sunan mun koma mun saba wa abin da Allah maɗaukacin sarki ke umarnin mu cewa yake wala tanaza'u wa tafshilu fa tafshalu wa wasbiru inna Allah ma asabirina kar ku jayayya sai ku tarwatse sai ƙarfin ku ya watse ku yi haƙuri Allah yana tare da masu haƙuri wannan watsewar da aka yi jama'a ita ce ta karfafe su yanzu shagaltuwa da muka yi da abin da yake ba shine aula ba da kuma shigar malantar ga waɗanda ba malamai ba suka yi jama'a ya haifar mana da kawari don haka ina mai ƙoƙarin rufe wannan maganar tawa a nan saboda amsoshin tambayoyi da nake so in shiga da kuma cewa dama duk abin da na zo yi yau nan shimfiɗa ce da muƙaddima insha Allah ta'ala nake cewa ina fatar Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu baki ɗaya tabbatar da mu a bisa manhajin ahli sunna wal jama'a kuma nake fatan Allah ya tsare mu daga zamiya ko karkacewa ko son zuciya sannan nake fatan Allah ya dawo da mu cikin shiriya da kuma ainihin cikin hayyacinmu na ahlus suna wal jama'a da kuma kada Allah ya ruɗe mu da manhaji da tayarat na ainihin khawarijanci da mu'tazilanci da jahamiyanci da murji'anci wanda wannan duk tsari ne wanda ya saba mana ina fatan Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ina son yi tanawulin tambayoyin nan ne gaba ɗayan sun amsa su sha Allah da gwargwadon abin da na sani don haka malam ta yani da duba mun wasu waɗanne ne ka fara duba nan Allah ya taimaka wani ya yi tambaya ɗazu nake karantawa idan mutum ya zo zai lata tsallar sallar isha nake fahimta sai ya zo ya samu ana sallar tarawihi ya iya ainihin wato biyun su suka yi sallama biyu sai ya saurara idan ya saurara sai ya biyu su idan suka tashi ta biyu din babu laifi an samu daga cikin malamai waɗanda suka yi fatawa da wannan akwai al'imamu ibn hazmin a cikin littafin al-muhalla in an yi haka din babu laifi insha Allah na'am sai wace kuma malam kawo masu ɗan takaitaccen rubutun gani wani yana cewa ya halatta abin da ke fahimta mace musulma ta yi aikin jarida aikin jarida yana da fannoni da yawa jama'a kama aikin soja ne akwai wanda za a fito gaba da gaba in dai har ta fito kan screen ne wannan ku kaga abu ne wanda bai halatta ba amma in ta zauna tana tantance labarai ne a daki wanda yake za ta yi wannan a office ba tare da wani ya sani ba ko kuma makamantan haka babu laifi insha Allahu akbar la ya taimaka wannan yace yaya ake saka mamaci a kabari ana saka mamaci a kabari ne ta wajen kafar kabari in aka ce kafar kabari shine kabari ana gina shi ne haka a kwance wato arewa da kudu sai ya zama kan ya fuskanci gabas kenan to kai in ya fuskanci ainihin gabas kafa za ta kasance a eh, ƙeya za ta kasance yamma kenan to a ƙarƙashin wannan in aka zo daidai inda kabarin yake kafin ne ko kusan da za a zo saka mamacin ne ba a sako shi ne ta inda kafar shi za ta kwanta in an saka shi ta nan ne kafar kabari to daga nan za a turo kan shi haka a turo sai waɗanda za su saka shi sai su karɓa suna cikin kabari ma'ana ba a turo shi ta kake kenan amma kuma ta daidai kafar kabari na fata an gani. haka zo cikin littafin ahkamul jana'iz na'am wannan ban fahimci tambayar ba malam ya ni duba kawo da ka duba wannan ce idan imam ya ce sami Allahu liman hamida wasu suna cewa sami Allahu liman hamida a maimakon rabbana na kalhamdu ne me yasa to eh, matsalar asali malamai suka yi sabani saboda yadda nasoshin suka zo wasu na ganin ilima ya ce sami Allahu liman hamida Ma musa ya ce rabbana wa kalhamdu saboda zahirin hadisin da ya zo akan haka cikin bukhari Na wasu malamai kuma suke ganin cewa zai hada da sami Allahu liman hamida din saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli gaskiya abinda ni nake gani daidai shine abinda abinda Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani ya tabbata microphone Muhammad Nasir bin ya tabbatar a cikin littafin shi ba nan za ka saba kawai ne ku ba mu microphone Eh? abinda nake cewa shine abinda shi malamin Nasiru Al-Albani ya tabbatar a cikin littafin ainihin Sifatus sala wanda ya danganta wannan magana zuwa ga al siyuki a cikin littafin shi Alhawilin Fatawi Allah ya taimaka na'am na'am wannan yana magana akan bari ku je yadda ya karanta don ku ga misalin da nake muku na matsalolin matasanmu da jama'a ita don Allah malam ka yi mana bayani akan haramcin kwallon kafa da sauran wasanni da ake yi a yanzu kaga misali ya yanke cewa haram ne kaga shine ya saba manhajin salaf ma'ana shi yanzu ya san haram ne har ya yanke cewa kwallon kafa haram ne ba ina musu bane ko ina yadda amma abin da nake cewa uslubin tambaya abin da baka yanke cewa haram ne shine ma ja bihin naf kai mana bayani akan zina da shan giya haramcinta misali wannan babu shakka amma yanzu kwallon kafa ka haramta ta ko ka halatta ta duk fatawa ce wadda ta ijtihadi ce <laughs> ina fatan kun fahimta abin nake cewa ba ina musu asalin abin da ya ce ne ko ina yadda ba amma ina cewa wato ka zartar da cewa abin da ba nassi ne ya zo da haramcin shi ba malaman farko in suka gano abin da suke kyama sai su ce muna kyamar ka ba in suna ganin ba laifi sai su ce babu laifi ba su da nassi akan haka amma kaga kai tsaye ya ce akan haramcin kwallon kafa da sauran wasanni kamar waɗanne iri wasa da doki ko wasa da kaza ko wasa da kaza Allah ya kiyaye to kwallon kafa dai abu ne wanda bai dace ba iya abin da zan iya cewa kenan kuma tana da hadari ga rayuwar musulmi amma in iya cewa haramun kai tsaye to bani da nasu amma dai na san wasa ne wanda yake malamai sun tsoratar a kai karanta littafin min haji muslim na'am na'am cewa kuna tare da shi sama da shekara ashirin namiji ne kuna tare da eh shi ne in ya zo gida daura fuska yake yi ko sallama baya yi to kun ji maza mata ne ke ka ƙara ku wai shekara ashirin ana tare da kai amma ka zo gida sai ka ɗaura fuska in ya buɗi bakinsa sai ya faɗa sai faɗa yake yi yana zagi har iyayenka kuma yaran gida suna eh, yaran gidan shi suna tsoron suna eh, har matansa suna tsoronsa ga shi suna so su yi hira amma suna tsoron shi dala ne ne hukunci bai halatta ya haka ba <laughs> wato irin wannan gaskiya galibi ba tambaya ba ce kuka ake kawowa maza mata wai malam ya dan taba su shine abin da suke so cewa eh, ba a sakan musu fuska ga waɗanda suke yin haka wannan dai ba shi daga cikin nifam na ainihin wato sunna wajen zama da ainihin mata gama. annabi musallallahu alaihi wasallama mutum ne mai barkwanci mai sakan musu fuska da ainihin ba su fuska da za a tattauna da su da yara Allah ya kiyaye na'am tambayoyin jama'a gaskiya karantawar ne matsala wannan dai na ga kamar yana cewa na ba ka shawara ka ziyarci wasu daga cikin malamanmu ka ba su shawara game da sharrin da ya kamata a yi kamar su to wallawa alam ban dai gama fahimtar tambayar ba ko shawarar ba sai dai malam ku ne a ɗan yi haƙuri kaɗan da yin sha'anar a yi wannan mun yi wani eh. wai yana cewa akwai laifin ya je ta'aziyya ya karanta abin da ya sauka gana alkur'ani a ba shi daga cikin shirya ta ainihin sunna in ka je ma'anar shi ne haƙurtawa ka yi addu'a ka ba su kalmomin da za su yi haƙuri game da ainihin rashin mamacinsu da suka yi wannan ya ce ya kalmar ubangiji a musulunce don allah yana cewa bai haifa ba kuma ba a haifa mishi ba to da yake ni din bahaushe ne zan iya cewa bahaushe ne wato asali rashin hausa ne yasa wasu suke ganin wai kalmar ubangiji ba daidai ba ce rashin hausa ne eh, wasu suna gan an ce ubangiji wa an ce allah na dara kenan a'a wannan irin kalmar ni da yake na karanta hausa sai in ce maka ana kiranta kalma mai harshen damo da turanci kuma ana ce mata homophones da larabci kuma ana cewa jinar ita ce kalma ce guda ɗaya za ta zo amma a wuri wanda zai iya ba da ma'anoni daban-daban bari yi misali a ƙur'ani Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadahu akhadan wabila fa akhadnahu akhadan wabila Allah yake mun aiko muku da manzo rasulan shahidan alaikum yana mai shaida akan ku shi wannan manzon kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aika da fir'auna manzo yanzu kaga kalmar rasulu da ta zo ta farko tana nufin ar-rasulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalma ta biyu ta rasulu da ta zo tana nufin ar-rasulu Musa sai ce fa'asa fir'aunur rasula sai eh, shi fir'auna ya saba wa nashi manzon shine Musa yanzu kaga kalmar rasulu rasulu ta zo su uku a cikin ayar amma rasulu na farko Muhammad rasulu na biyu Musa alaihi wassalatu wassalam ashe kaga kalma ɗaya takan ɗauki ma'anoni guda biyu to akwai kuma kalma ɗaya a ƙur'ani da take ɗaukar ma'ana ɗaya da kuma akasinta misali karanta suratu maryam inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa dangane da annabi zakariya yace ce wamra'ati aqira kad balagtu min alkibari ikiya yanzu kalmar ikiya masu karatun nan su dan yi hakuri da Allah ikiya ma'anar kalmar ikiya tukub siffa ce adjective wa balagtu min al-kibari itiya a wajen girma na tsufa tukub to kalmar tukub ita ce ma'anar itiya nan. sai ka sake tafiya can cikin wannan sura ta Maryam sai ka sake ganin Allah sake maimaita kalmar itiya da wata ma'anar akasin haka ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على Rahmani? itiya sannan daga cikin ƙungiyoyin kafirai da aka gurfanar da su suka kewaye jahannama Allah ya ce za mu rinka fusgo wanda ya fi kowa tsaurin kai a nan kuma tsaurin kai a can kuma fa tsufa tukub ashe kaga kalma ɗaya takan iya ɗaukar ma'ana da akasinta to in baka jin larabci sai ka ɗauka duk inda kaga kalmar ma'anar ta ɗaya to a wani wuri sai ta buga kanka a hausa muna da ƙwarya in muka ce ƙwarya a hausa abin da muke nufi Shi ne kwaya ɗari goro ƙwarya ɗaya azara ƙwarya ɗaya ma'ana azara guda ɗari ƙwarya a nan ɗari sannan ɗauko min ƙwarya daga kicin shine wannan ƙaton masaki da mata ke amfani da shi a kicin shi ne ƙwarya ga kalmar yadda ta zo a can ba haka ta zo a nan ba to idan ka ɗauki irin wannan ka dawo cikin hausa ita ce kalmar uba kalmar uba a hausa tana zama uba uba da ya haifa biological father a ce wane uban wane ne to sannan kuma tana zama babba babba shi yasa sai ka ji an ce uban tafiya uban tafiya shi ya haifi tafiyar ma'ana babban tafiyar shine babba a tafiyar to hausawa asali maguzawa kenan idan suka ce ubangiji abinda suke niki babban giji ba mahaifin giji ba me giji giji shine gunkin da suke bautawa wanda shi ma a cewarsu Allah ne shine giji abin bauta ilahu to na sama wanda ya halitta sun yadda ya fi waɗannan sai su ce giji wai babban giji don haka uba ba ma'anar shi mahaifi ba a nan ma'anar uba babba shine da hausa don haka kalmar ce ta rikide wasu waɗanda ba hausa ba sai suke cewa ai cewa da ake ubangiji to wannan ya nuna kenan mu ma hausawa mun nuna cewa Allah yana da ɗaki kenan wannan matsala ta fara zuwa mana a 1984 a wusasa da muka je muƙabala da kiristoci maguzawa wani reverend father da yake ɗan juma sunan shi bahaushe ne ba maguje ya tashi ya ce ai kuma kun yarda Allah yana da ɗa don kuma kuna cewa ubangiji shi ne muka ce mishi ya kake domin kalmar uba a nan ma'anarta babba shi ne muka tashi muka yi mishi lirabin kalmar sai ya zauna da ya zauna ya share gumi ya share gumi sai ya yake kai karya kuke ba zan je musulunta ba muka ce oho dai amma dai mun baka hujja dan haka kalmar nan abin da ya sa jama'a wani ya rubuta littafi daga garin huntuwa wani ya rubuta a kaduna akan kalmar ubangiji wai bai halatta a ce ubangiji ba to jama'a a cikin fassara a cikin fassara akwai ka'ida wato ilimi dangane da fassara ko tafsiri da ake cewa translation technique ka'idojin fassara shine in ka tashi fassara ba kana fassara kalma da kalma ba ne so da dama kana fassara al'ada ne daga al'ada misali idan ka karanta bature ya ce never in ka zo da hausa ne za ka ce aha idan da kano ne sai ka ce fau fau fau to ita ce never fau fau fau to har abada ba zai ba kenan ko kuma da zazzaganci ne ko katsananci sai ka ce sam ita ce never wato za ka rinka duban yaya a al'adar kaza in sun ce kaza mai sake nufi sai ka rinka fassara al'adunsu da al'adu sai su rinka fahimtar juna in ba haka ba yanzu a ƙasar hausa idan ka wuce gaban manya da takalmi ran da ka je neman aure sai a ce bai da kunya ta kamu yake da takalmi don haka ce ta kamu yake da takalmi waɗanda ba su jin hausa ba su gane wannan ma'anar ba za su ɗauka yana sa takalmi yana tattaka su ne amma an bahaushe ya ce wane ya taka ni nan ya wuce ya taka ni wai ya wuce bai cire takalmi ba to yanzu in ka tashi fassara wannan sai ka dubi wata kalma ce bature ko balarabe zai faɗa wadda za ta zauna ita ce abin da dr abubakar imam ya yi kun ga duk magana jari dinnan da ruwan bagaja ba labari ne zauna ya kirkira ba labarai ne na adadin larabci in ya karanta su sai kokarin ya fassara al'adun zuwa ga al'adun hausa in ba haushe karanta sai ji kama a kasar shi aka yi nan ku an fassaro wasu al'adu ne zuwa ga nashi al'adar don haka jama'a kalmar ubangiji karɓaɓɓiyar kalma ce za a iya fassara kalmar rabbu da ita za a iya fassara kalmar ilahu da ita saboda kaji asalin masdarinta. amma ina baka shawara je kaka samu malaman hausa waɗanda professors ne a cikin harshen hausa su ƙara maka li'irabi a cikin kalmar samu professor uba adamu daga jami'ar bayero a kano ko kuma ka je ka samu professor aliyu daga jami'ar danfodiyo da ke sokoto su ƙara maka bayani akan wannan jama'a aikin kamar yadda nake cewa ba ƙaramin abu ba ne idan ba haka ba don wannan kalmar ta kawo confusion fa a Kaduna da Mutuwa din na har kafirta juna aka rinka yi in wani ya je ce ubangiji sai a ce ya kafirta ya ce Allah yana da da amma kalmar uba a nan abin da take nufi babba to yanzu al'ada ce kawai ta hausawa in suka ce haka me suke nufi da ubangiji shine Allah ma'anarsa kenan kawai abin da suke nufi kenan ba wai Allah da ya haihu giji ba a'a suna nufin babba Allah da ya fi kowa al'a'ala don haka ka fassara rabbukumul a'la saboda haka ya kamata kamar yadda dai nake cewa jama'a matsalar tana buƙatar a daure a je a yi karatu abin ba zafin kai bane fa Allah ya taimaka na'am fa ana cewa lokaci yayi ko na'am to shikenan ko ko da sauran tambayar ne to lokaci yayi to jama'a kamar yadda nake insha Allah ta'ala muna fatar a gaya wa mata gobe za mu majalisi da su majalisin kuma da ba mu da su kamar yadda na faɗi karfe goma ne na safe a masallaci indimi insha Allah sai dai ina fatan da Allah a yi wani tsari saboda zuwa da yara a sanya ba a killace yara saboda kasi ta najasa da makamantansu a masallatai da kuma kayaniya don a samu cikakkiyar natsuwa insha Allah da wannan muke cewa jazakumullahu khairan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk